الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده

wanda kuma ya kamata a ce da na halarta saboda asalin abota tana wajabta yin mubadala ne mutum idan ya maka kai ma kai masa ya nika gari daga nan ya ja zauna a bauchi ya yi kwanaki lokacin da nake aurar da yara na mata sannan ya sake nika gari ya tafi bauchi ya ja kwana lokacin da muke bikin yaye dalibai a makarantarmu ta mustaqim academy sannan ya sake nika gari ya ja kwanaki a bauchi kwanan nan a wajen auren ɗanmu abdulrahim to babu wani dalili inda abotar ta gaskiya ce da shi kuma hidimarsa za ta tashi banzo ba to amma kuma sai ya zama a lokacin an sa ni kuma bana nan na tafi umra don haka sai ɗaya daga cikin abokai dr umar shehu aliyu ya wakilce mu da za su zo tare da shek abubakar musa giya giyaɗe amma shi kuma a daidai lokacin sai gamu da lalura ta rashin lafiya yana asibiti amma duk da haka muka turo ɗaya daga cikin abokanmu sai wakilce mu an ɗaura aure tare da shi an yi walima da shi kuma ya yi karatu amma duk da haka wannan bashin ba zai sauka ba alal akalli ko ban zo karatu ba ai ko ban zo aure ba ya kamata a ce in zo in yi gaisuwar alasan barka da fatan alkhairi sannan ku kuma sauran 'yan uwa a matsayinku na makota da 'yan uwa da abokai in hada da ku wannan shine manufar wannan ziyara haka muna fata Allah Ubangiji ya kara mana dankon zumunci da kauna akan tafarkinsa kuma wannan dalilin ne ma yasa na zaɓi maudu'in da za mu tattauna a kai shine aboki na gari yaya ake yin aboki na gari kuma waye ya kamata ya zama abokinka wa ya kamata ka yarda da shi ku yi abota har abotar ku taimako amfani a duniya ta yadda abotar za ta yi muku amfani a lahira mu bil adama ɗabi'ar halittar mu ita ce ba za mu iya rayuwa mu kaɗai ba dole kana da bukatar as-sadaka shine abota duk wanda bai da aboki ko mutum ɗaya to wannan mutum bai cika ɗan adam ba sau da ɗabi'ar halittar ɗan adam shine ba zai zauna shi kaɗansa a duniya yana komi shi kaɗai ba idan ka ga mutum ya zauna shi kaɗai bai da kowa to wannan bai gama cika a cikin ɗabi'a ta ɗan adamtaka ba shi yasa aka kira aboki da suna as-sadiq a larabci as-sadiq kuma shi ne sahibuka alladhi tasduquhu wa tusaddiquhu wa yasduquka wa yusaddiquka ne abokin hulɗa abokin zama abokin tarayya abokin zamantakewa wanda kake yi masa gaskiya kuma idan ya faɗa ko ya aikata kake gaskata shi shi ma yake yi maka abota ta gaskiya kuma idan ka faɗa ko ka aikata yake gaskata ka wannan shine ma'anar as kuma ita sadaka ubangijinmu shi shine wanda baya da aboki saboda shine wahadahu la sharika amma ko annabawa suna da abokai kuma suna bukatar abokan inda ba don abokai ba ma da yawa daga cikin annabawa ba za su ci nasara a da'awarsu ba shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna daraja ta musamman da abokansa suke da ita idan ka ji an ce as-sahib to shine as-sadiq idan ka ji an ce al-khalil shine as-sadiq don haka lokacin da Allah yake faɗa a cikin alkur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار idh yaqulu li sahibihi yana nufin idh yaqulu li sadiqihi Kafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar as-siddiq tafiya ce ta abota duk duniya ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake abota da shi irin abotar da yake da abubakar yana da wasu abokan bayan abubakar ai shi abokin usman shi abokin umar ne shi abokin talha ibn ubaidillah ne shi abokin abdurrahman ibn auf ne shi abokin sa'ad ibn abi waqqas ne shi abokin sa'id ibn zaid ne shi abokin dukkan waɗannan al'asharatul mubashsharuna bil janna ne kai har kanin sama ali ibn abi talib wanda suke ƴaƴan baffani shi ma abokinsa ne saboda abota ba ruwanta da shekaru kana iya samun abokinka kuma ka girme shi da nesa kana iya samun abokinka kuma ya girme ka nesa kana iya samun abokinka yarenku ba ɗaya ba ku ba ɗaya ba amma kuma a ce ku ba ɗaya ba amma ya zama abokinka in an samu wani dalili da zai haɗa ku sai zama abokinka to ita abota tana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam kuma ita ta wuce shamakin dalilai na addini ce sa ko mutane ba su da addini sai ga suna da abota ba dole sai da addini ba fitira ce ta ɗan adam kana bukatar aboki in ga addini ya shiga to sai dai addini ya kyautata abotar amma ko ba addini ana abota ai annabi sallallahu alaihi wasallam abokin abubakar ne tun kafin musulunci ya zo shi yasa da ya zo shi ya fara tinkara a cikin abokansa saboda abotar tun da tana nan ba wai da aka yi wahayi ne suka fara ba saboda haka ita abota nabi'ar mu ta fitirar ɗan adam ta lazimta mana cewa muna da bukatar mu zama muna da aboki galibi za ka ga duk mutumin da kuke abota da shi ku za ga zuciyar ku ce da ruhinku suka yi kamanceceniya da juna ko kuma wasu ɗabi'u na kai kana so ko shi naka yana so ko kuna son na juna amma abota ba a yin ta haka kawai a banza akwai dalili da yake jawo abota hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari wanda bukhari ya rawaito shi mu'allakan amma bi sigatil jazm daga nana aisha sannan kuma al-imam muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa dukansu daga nana aisha Allah ya kare yarda gare ta ta ce ta ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana dangane da kauna da abota yace al arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara min Ya yace rayukan mutane da ka gansu wato wani taro ne ake yi tsakanin rayuka da rayuka ta yadda zai zama kowane taro guda daya ko ce majmu'a guda ɗaya. za a kawo waɗansu nau'ukan rayuka waɗanda suke da dangantaka da juna wajen ƙauna da so da abota sai a tara su a group ɗaya sai a sake wani group ɗin sai a sake wani group ɗin haka rayukan mu suke waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan hadisin shine kowane mutum yana son wanda ɗabi'arsa ta yi kama da irin shi shi ba za ka taɓa ganin ɓarawo kuma aboki da mai amana ba shi yasa ba za ka taba ganin mutumin kirki ya aboki da ɗan iska ba shi yasa ba za ka taba gani a yi abota tsakanin mutumin da halinsu yake daban da halin wani ba ba za ka ga an daidaita tsakanin ana abota sosai tsakanin mai yawanci kwaikwaya da surutu da wanda shi kuma shiru-shiru abotan ba za ta yi daɗi ba to shine ma'anan al-arwah junudun mujannada bi ma'ana ajnasun mujannasa majmu'atun mujamma'a group group ne Allah ya rayuka so kana so ka je wurin wanda yan group din ku ɗaya ne idan ɗabi'ar ku ba iri ɗaya ba za ka ji kana son sa ba waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan hadisi shine ai Allah ya fara halittar ruhi kafin ya halicci gangan jiki dukkan mu ai akwai ranar da gangan jikinmu ya fara idan yanzu shekarunka talatin ne cip yau ne ka cika shekara talatin to wannan gangan jikin naka an fara gina shi ne ai shekara talatin da wata tara da suka wuce haka ne aka fara tun kana mani ka zama gudan jini ka zama tsoka aka sa ƙashi aka lullube da fata amma ranka shi kuma ya zama shekarunka shekarun ranka kuma talatin daidai da wata da wata wato hudu kenan a da wata biyar saboda sai da gangan jikinka ya kai wata hudu idan ka kirga kwana arba'in din mani da kwana arba'in din gudan jini kwana ɗari a kwana tamanin da kwana arba'in ɗin tsoka kwana nawa kwana ɗari da ashirin shine wata hudu to ranar ne aka zo aka sa maka rai in ka cire wata hudu a cikin wata taran ciki ya zama saura nawa saura wata biyar Kira ya zama shekarun ka talatin da wata biyar kama wannan ran da aka ɗauko shi ɗin a ranar ne aka yi shi shi ko dama yana nan shi ne tambayar da zan muku ɗaukowa aka yi daga wani sto inda Allah ya ajiye ko kuma a ranar ne sai Allah ya yi ran sai ba mala'ika sai ce je ka sa masa dama asali rayuka Allah ya taɓa halittarsu duka a lokaci ɗaya dukkanmu duniyar nan sa'o'in juna ne lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya sa masa rai sai halicci ‘ya'yansa gaba ɗaya zuriyar bil'adama kaf sai Allah ya tara su sai ɗiba sai ya sa a gadon bayansa sai Allah ya jawo su sai ya baje kolin su gaba ɗaya sai aka yi taro na rayukan duniya kaf a wurin ne Allah ya ɗauki alkawari da mutane a cikin abin da Allah ya faɗa a cikin suratul araf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an yau malkiya mace ina kunna an haza ghafilin Allah ce akwai lokacin da Allah ya ɗauki alkawarin mutane ya ciro rayukansu daga gadon bayansu shi ne kai ɗaya nawa ka haifa sai a ciro su daga bayanka shifa fa shi ma haka sai aka rinka cirowa sai aka tara su da aka tara mutane shi ne Allah sai ce to zan halicce ku ɗaya bayan ɗaya amma za ku rinka zuwa ne lokaci lokaci group group ba lokaci ɗaya ne za ku je ku cika duniya ba wannan za su je a zamani kaza sai wannan zo a zamani kaza a zamani kaza ma waɗannan za su yi shekaru su tafi sai wasu su zo haka za ku rinka yi sun maja alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim kenan to idan kuka je me za ku yi sai ce za mu je mu bauta maka in kun je wa za ku bautawa sai suka ce ya eh, ce alastu bi rabbikum ba dine ubangijinku ba suka ce eh sai ce to karfa ku zo ku ce ba ku ji ba suka ce mun ji sai Allah ce to ku koma sai kowa ya koma sai Allah ya mai da mu sai tara rayukan a inda ya ga dama don haka duk lokacin da aka zo halittar wani sai a ɗauko daga cikin can sai a sa amma ma'anar abin shi ne lokacin da Allah ya zo taron nan da aka yi general assembly kenan na rayuka to sai Allah ya samu group group group idan za ka haɗu da wani ku yi abota to group ɗin ku ɗaya ne tun a lokacin wanda duk ba ku haɗu da shi ba yana can nesa ba ma za ka gan shi ba wani kuma group su yana kusa da kai amma tun da ba group ɗin ku ɗaya ba ne to in kun zo nan duniyan gashi zamanin ku ɗaya amma ba ku taɓa yin abota da shi ba sai dai ka rinka hango shi yana hango ka kuma kuna haɗuwa amma akwai abokin da ta yi haɗuwar ku da shi ba ta kai yawan yadda kuke haɗuwa da wani kuma wanda shi ba abokin ka bane wani kuna iya haɗuwa ku yi shekara shida kuna makaranta a ɗaki ɗaya amma ba za ku taɓa zama abokai ba wani kuma abokin kan shi kuma yana nesa ba a ƙasar ma kuke ba ta yi wani ma ba ku haɗu ba kawai bidiyo call kuke yi amma kana tsaunar sa fiye da wanda kuke kwanciya a ɗaki ɗaya so da group ɗin rayukar ku iri ɗaya ne na fata ana ganewa daga irin wannan ne malamai suka ce wanda group ku na rayuka iri ɗaya ne za ka iya haɗuwa da mutum wucewar mota da mota kawai ka hango shi sai ka ji kana son sa kuma baka san me yasa kake son sa ba amma ga wani nan next to your shoulder kuna zaune amma kana ta matsa mu ya takura maka baka so amma wani ya zo wucewa ta sama kawai sai ai haka sai ka ji kana son sa ana haka ko ba a haka sai ka ga wani mutumin makocin gidanku ne tare kuka ta shekarun ku daya amma ga wani a can wuri ba ku taba haduwa ba amma daga ka gan shi kawai sai ka ji kana son wannan mutum akwai mutumin da a unguwanku yake dan siyasa ne a unguwanku ya shi ya takara amma wala ba ka zaɓe shi wani kana ganin shi a fusta sai ka ji ya burge ka ta yaya aka yi burge ka kawo baka sani ba al'arwahu junudun mujallada to ballantana maza da mata a da za ka gani ka ji kawai lokaci ɗaya ka ƙyasa kana son ta kai ma mai sa kake son ta baka sani ba akwai kuma wanda ka kashe mata kuɗi ka kashe mata wanka ka kashe mata murmushi ka kashe mata komi amma wallahi ba ta yinka sai da tana son wani wanda bai da ko titi ka rasa mewa ne ya fi ni kana ta ɓata rai a junudun mujannada Allah bai sa group din ku iri ɗaya bane kamar yadda a nan duniya in za a yi aure ake la'akari da genotype da blood group saboda kar a samu incompatibility tsakaninku haka ne rayukan kuma haka Allah ya halicci kayansa yasa wane zai so wane wance za so wane wasu kuma ba za su so hakan ba ba wai don saboda wane bai da kirki ko wance ba ta da kirki ba a'a Allah bai hada rayukansu a wuri ɗaya bane jama'a muna fahimta don haka a tsakaninmu duk waɗanda ka gani kana ƙaunar su sosai irin wannan da ka samu dama grup ɗinku iri ɗaya ne rayukanku iri ɗaya ne Allah ya tara su a wuri guda shine ma al'arwahu junudun mujannada bi mana majmu'atun mujamma'a to a cikin wannan abota da muke yi tsakaninmu da juna a tsarin musulunci duk wani abu da ɗan adam ke yi ko na ɗabi'u ko na mu'amala addinin musulunci yana koyar da shi ta yaya zai yi shi yayi mai kyau haka wannan darasi namu shine yaya ake yin abota ta gari yaya ake zaben aboki na gari wanda abotar za ta yi muku amfani yaya kuma ake rayuwa ta yadda za a amfani juna a ji daɗin zama da juna da haɗin ya wato abotar ta yi muku amfani a nan kuma har ta yi muku amfani bayan kun mutu Shi ne manufar wannan amma dukkan mu kowa yana da aboki to mu sani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aboki zaɓe ake karka da haka kawai daga ka ga mutum sai ka ce kawai zai zama abokinka ba tare da ka tsaya ka yi la'akari da wato wane ne shi ba a tsarin musulunci abota ana so ta zama quality based ne quality oriented ya zama akwai dalilin da ya sa kake abota da shi ba haka kawai irin yadda yan ƙananan yara yan naziri za ga suna ta tsalle tsalle suna wasa da yara daga ban an kore su in ya tafi ya manta da shi kenan sai gobe in sun haɗu kai kana da hankali ba irin wannan abotar za ta yi ba kar kai abota irin ta dabbobi za ga ba sa son fita su kadai suna tafiya amma idan kura ta zo kama ɗaya sai duk sauran su watsa sai a barta ita kadai wannan shine abota irin ta dabbobi abota irin ta dan adam ba irin wannan bane karka zama abota irin ta mahaukata waɗanda idan an rufe su tare a asibitin mahaukata zaga suna wasa da juna amma da za a zo dalili yasa za a kama wannan ba wanda zai ce me yasa za a kama shi ba ruwan kowa da kowa idan dai kai ɗan adam ne nagartacce to lallai za ka sa abotarka ta zama akwai dalilin da yasa kake yin ta wannan ne yasa ya tabbata a cikin hadisi a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil yace mutum yana kan addini da ɗabi'un abokinsa ne kowa ya tsaya nazarin wa ya kamata ya zama abokinsa wanda ya nuna cewa abota a musulunci zaɓe ake yi almar'u ala dini khalilihi ma'anar wannan shine idan Allah maɗaukacin sarki ya tashi maka hisabi to Allah yana sawa a cikin abin da zai la'akari shi ya abokanka saboda idan aka zo neman shaidu gare ka ko a kanka wa kamata a fara nema abokanka kuma duk mutum mai hankali ya san idan kana so kai bincike akan wani ba sai ka yi bincike a kansa shi kwakwab ba yi bincike a kan suwaye abokansa kawai za ka gane shi waye idan mutum yana da kirki za ka ga abokansa na kirki ne idan mutum mutumin banza ne za ga abokansa mutanen banza akwai aboka a na tama sama amma aboki sosai wanda har ya zama khalil shi yasa ce la sahib shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce almar'u ala dini khalilihi aboki na kudda kut? a a mutum ba zai zaba ba sai wanda halin su iri daya dabi'un su iri daya shi yasa ana samun bambancin addini za ga abota ta sai dai ai harka harka za a iya da kowa muna harka da wani amma abota ba a taba samunta idan addini ya bambanta ina fata ana fahimta shi yasa ce anil mar'i la tas'al wa sal an khalilihi fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi karka tambayi karka tsaya kana wani bincike akan mutum kai bincike akan abokinsa kawai kana yi za ka samu amsar da kake nema saboda kowa da irin rawar abokinsa yake takawa saboda haka ka zaɓi aboki wanda ya dace da irin shaidar da mutane za su yi maka da kuma shaidar da Allah zai maka idan ka ga mutum suna ɗasawa da wani kuma wani ɗin mutum ya akwai mummunan hali da ka tsani wannan ɗin yana da shi to ka bincika wannan yana da alaka da wannan abun a ƙasa sai dai in ku bai bayyana muku ba in ka ga suna ɗasawa sosai ba har ya kai khalil to akwai alaka tsakanin su ta wani abu a ɓoye na wannan abin da ka san wannan yana yi saboda kai ma ka sani balle wancan in har mutum yana da wani hali a fili to ai abokinsa zai fi ka sani in ka ga abokin yana ya ci gaba da alaka da shi ko da shi baka ga yana yi ba yana da wani abu na kaso a cikin wancan abun ko alal akalli compromise akan wancan abun kaga wannan mai compromise akan laifi kuma ba ruwanka da shi sa'annan kuma akwai dawabi da ya kamata mu kula da su akan zaben aboki na gari shine waɗansu ƙa'idoji da idan mutum bai cika ba tarka zaɓe shi a matsayin aboki ka sani da cewa aboki nagari shine wanda zai maka amfani kai maka masa amfani amma duk abokin da ka lura da cewa kai baya maka amfanin kami sai dai kai ne kaɗai kake masa amfani ko kuma da kai da juna ba kwa amfanar juna to wannan ma bar shi ba aboki ba ne. akwai madadinsa shi ma ya je samu madadinka musamman kuma idan ba mutumin kirki ba ne saboda idan ba mutumin kirki ba ne ko dai ka ja shi ya zama nagari ko ya ja ka ka zama na daji amma ku ci gaba da zama a tsakiya ɗaya bai ja ɗaya ba ba zai yiwu ba sai dai in ba abotar za a yi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin cikin Bukhari inna ma masalul jalisi salih wal jalisi su ka miskin ka miski wa nafikhil kif yace kwatankwacin aboki nagari da aboki na banza shine kamar kwatankwacin mutumin da ke mai sai da turare da mai zuga zugi a makera ya ce shi mai sai da turare ta kota ina zai maka amfani ko dai in yi zai dan goga maka ko da ba ka saya bai dan goga maka ma ka dan taba ai ka amfana sai ka dan goga a rigarka ko ka san sana ko kuma kai ka saya ko da baka ji yanzu ba ka saya in ka je zai maka amfani daga baya ko kuma ko ba a yi duka biyun ba in ya wuce ai zai gule ka da kamshi kaga ya maka amfani bai baka ba baka saya ba amma ka amfana dama amfanin turare a ji kai ma kuma ka shaka shikenan shi mai turare ko ina da amfani yake yace amma mai zuga zugi to shi fa ko dai ka zauna kusa da shi ya kona maka riga tattasi ya zo ko ya rinka bule ka da zafi ko kuma ka ji wari amma in dai ka zauna a wurin haka kawai to ba za ka ce amfani ke yi ba sai dai in sana'ar kai ma za ka yi ka tsaya ku sana'a amma wai haka kawai ka zauna a hira a wurin mai ziga zigi wani amfani za ka samu to shi yasa yace kamar abokin kirki da abokin banza kenan to bari mu ji menene siffofin aboki na gari da zai sa ka tace sai ka ga shin ya kamata ka ci gaba da zama da wannan ko bai kamata ba siffofin aboki na gari waɗanda za su iya sa ka ka ci gaba da abota da wani ko karka ci gaba su ne kamar haka abu na farko ya zama yana da ɗabi'u na nagarta ɗabi'u na nagarta kuwa umma ɗin ɗabi'u na nagarta guda biyar ne duk ta ɗabi'a ta nagarta tana shiga ƙarƙashin waɗannan guda biyar ɗin guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a bisi ɗaya sauran guda biyun ya faɗe su a waɗansu hadisai daban-daban da kuma ayoyi na alƙur'ani da suka haɗa duka duk wata ɗabi'a ta gari tana cikin waɗannan ɗabi'u ne guda biyar suna shiga cikinsu ɗabi'a ta farko ita ce asid gaskiya shi ya sama aka sa maka suna sadiq aka sa mai suna sadiq gaskiya duk mutumin da bai da gaskiya karka yi abota da shi alal akalli ko da yana ƙarya kai ya zama baya maka amma idan ka yarda ya zama yana maka karya, to wannan bai zama sadiq ba domin as-sadiqu huwa alladhi yasduqu sahibahu ne wanda yake maka gaskiya ko da in kun haɗu kuna kuna ƙarya amma kai a tsakanin ku ba ƙaryar kai ka san na san ƙarya take yi to in wannan ne shi ma ya yarda cewa ba zai maka ba kai to za ku iya abota in ya so daga ba ku je ku yi ƙarya wa wani idan ku abota idan ku abokai ne na banza kenan dama ai mun faɗa ita abota ta ko ta ina ana iya samu amma abokin kirki dama ba zai yarda da makareci ba to abu na farko shine asidik gaskiya duk mutumin da bai da gaskiya idan kai abota da shi wallahi zaka yi nadama sosai Sau da zai zagaya ka abubuwa da yawa kuma zai tsora ka akan kurakurai da yawa kuma zai kai ka ya baro ka abu na biyu shine aboki mai amana amana ita ce idan naka ya shiga hannunsa zai rike da amana sannan kuma ka yarda da shi ya yarda da kai wannan shine amana yarda duk mutumin da baka yarda da shi ba to ba abokinka bane musamman kuma ka yarda da shi a abubuwa guda ukun nan da mutunci da kuɗi da lafiya waɗannan su ne abubuwan da suke su ne mafi ƙololuwar abin da ɗan adam ba zai iya haƙuri da su ba idan an taɓa masa da lafiyarsa da dukiyarsa da mutuncinsa to karka yi aboki sai mutumin da ka yarda da shi akan lafiyarka ba zai taɓa kawo wani abin da zai cutar da kai ba ba zai taba baka abin da zaka ci da zai iya sa ka samu wata cuta ba ba zai iya amfani da makami don ya kashe ka ba ba zai iya hada baki da wani don a yi maka wani abin da zai taba ka ba ba zai iya zubar da jinin ka ba ko wasa kuke yi ba zai wasan da zaka sa ka yi rauni ba wannan shine ma'anar aboki mai amana akan jininka sai aboki mai amana akan wato dukiyarka duk abokin da zai iya cutarka ka ko ya hada baki da wani a cuce ka ko ya yaudare ka don ya karbi abun hannunka wannan ba aboki ba ne duk komin abotarka da mutum ba na gaya muku komin abotarka da mutum idan zai iya ha'intarka akan dukiyarka to wannan ba aboki ba ne saboda shi aboki da gaske so yake ka ƙara samu saboda ya san ka samu shi ma ya samu ya tabbatar da cewa mutum na farko da zai samu bayan iyalansa shine kai to haka zai so ka samu saboda shi ma ta yiwu ko da shi yana da shi ta yiwu gobe baya da shi to kai kana nan amma duk abokin da yake son cin kafar ka karka samu to wannan dama ba aboki bane ka rabu da shi kawai ka samu aiki yana hasada ka samu jari yana hasada kana fahimtar wannan to wannan ba abokinka bane ka canza wani sai kuma a mutunci shine mutumin da mutuncinka zai iya karewa idan baka nan ballantana idan kana nan ba zai taba zuwa ya je ci naman ka ya bata ka a wurin waɗansu ba shi yana abokinka amma in yaje kuma kondemin ɗinka yake yi shi yana kokari ya yaba kansa in dai har aboki ne na gaske to ya san ai in ya bata mutuncinka ya bata nasa ne so da za a ce ai tare kuke da wani to ka kullum sai dai ya je ka yana rufe in ya san wani abu a ɓoye game da kai mummuna to ba zai dai faɗa ba saboda ya san idan ya faɗa ya faɗa akan kansa ne haka zai rinka rufewa kuma dama ba mutumin da zaka yi abota da shi a duniya ko baka ga kuskurensa ba ko baka san wani abu nasa mummuna ba to a shari'a idan ka gani sai ka taya shi ne ku gyara amma baka je ka faɗa ma wani ba to abokin da bai rike amana ba akan mutuncinka idan an ce mutunci da naka da duk wanda yake da alaka da kai mutuncin iyalanka mutuncin 'ya'yanka asirin gidanka sirrin iyayenka sirrin ɓoyenka aibinka wannan shine ake ce aboki gari, wanda zai kula yana da amana akan waɗannan abubuwa guda uku sannan abu na hudu abu na uku shine alkawari duk abokin da zai maka alkawari ya karya maka ko kuma ai wani alkawari bai taimaka maka akan ka cika alkawarin ba ko kuma akwai alkawarin da za ka iya ɗaukawa a madadinsa shi kuma ba zai je ya fidda kai a ciki ba to wannan ma ba abokin kirki bane ka rabu da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya hada waɗannan abubuwa guda uku to munafunci ya shige shi to kai kuma za ka yi abota da munafiki ba sannan sai siffa ta hudu shine siffar adalci duk mutumin da yake da adalci shi ma ɗaya daga cikin ginshiƙai ne na siffofi na nagarta domin shi adalci zai haɗa kowane ɓangare da za ka iya tunawa duk abinda za ka iya cewa aboki ya kamata a ce na da shi in ba waɗannan da muka faɗa ba to za ka samu za su shiga cikin adalci adalci shine iya ajiye abu a inda ya dace zaka ce kana so ka samu aboki mai basira cikin adalci ne ai zaka ce kana so ka samu aboki mai kokarin neman na kansa adalci ne ai zaka ce kana so ka samu aboki wanda wanda ya iya zama da mutane da kyawawan adalci ne iya ajiye abu a inda ya dace wannan shine adalci to sai kuma siffa ta biyar ita ce siffar haƙuri duk abokin da bai da haƙuri shi ba ba aboki ba ne saboda ba yadda za ka yi karayu da mutum baka ɓata masa rai ba idan daga kun abu zai iya zagin ka bai da haƙuri daga kun abu zai iya yi amfani da hannu daga wani abu ya faru zai iya zai zai faɗa wani ma bai da haƙuri ne ai duk wanda yake da haƙuri zai zama yana da kamewa ba duk abin da zuciyarsa ta bashi ya yi shi zai yi ba ba duk abin da harshensa ya so ya motsa ya faɗa shi zai faɗa ba wannan shine haƙuri to idan abokinka ya cika waɗannan siffofi guda biyar to ko ba a samu sauran baka haƙura da sauran ina fata an fahimta to dangane da ɗabi'u kenan to sai kuma manya-manyan ƙa'idoji na abota a addinin musulunci su ne guda biyu manya-manyan ƙa'idoji na abota a addinin musulunci su ne abubuwa guda biyu duk wanda bai cika wannan ba to ka raba aboki da shi a yau na farko shine addini na farko shine addini wannan ko shine mafi muhimmanci a cikin abota duk mutumin da bai da addini ba abokinka bane kuma ko da shi yana da addinin irin naka amma shi bai damu da addinin ba kai kuma ka damu da shi to ba abokin ka bane in dukan ku yan lallakawa ne ku je ku ta lallakawa. amma in dai kai da gaske kake so kai addini to kuma kana da wani shi kuma ba haka ya damu da addini ba to tabbas ɗaya zai ja ɗaya to in ko kana so ka ja shi shine ko a a yau ko ka je in kana so in ja ka ka biyo ni amma ba ka ce mu ci gaba da lallabawa har in jaka a'a ta yi shi zai jaka saboda kai kai kadai kake jansa shi kuma shi da shedan ne suka haɗu kaga ku force din shedan yafi karfin naka addinin mutum shine abu na farko shi ta zaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku ba mutum aure ku dubi addininsa shi ta zaka ji ce mace in za ki aure ki dubi addinin mutum shi ta zaka ji ce in za ka yi aure ka dubi addinin matar fazfar bi zati din idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu to haka kuma kai ma idan baka da addini to ba za ka so ba za ka so mutum saboda Allah ba shi ma ba zai so ka saboda Allah ba shi ku addini shi ne abu na farko ya zama saboda Allah ake abota wannan ne zaka ji hadisai da yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da yake cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira ya ce mutum bakwai Allah zai sa su a inuwar inuwar ranar kiyama inuwar da ita kadai ce inuwa a ranar akwai mutum biyu rajulani tahabba fillah ijtama'a ala zalika wa tafarraqa alai mutum mutanen da suka yi abota saboda Allah in an cike ce saboda Allah bi mana akan me saboda addini kenan yace dama akai suka haɗu kuma akai suka rabu almamu nau ya ce ma'anar wannan shine idan wani dalili ya sa na addini za a yi na gaskiya za su haɗu amma ɗaya yana so ya kawo ha'inci a addini ko ragwanta a addini ko rashin yin addini to ɗayan zai rabu da shi sai su rabu dama saboda addinin suka haɗu kuma akan addini za su iya rabuwa dama ba kuɗi ba ne ya haɗa su in ɗaya ya rasa kuɗi za su ci gaba dama ba mace bace ta haɗa su in ɗaya ya rasa in dalili ya hada su rigima akan mace za su iya hakura za su ci gaba da abotar amma duk wanda kaga akan mace za a rabu akan kuɗi za a rabu dawa ba abokai bane irin na addini amma idan saboda Allah ake akan ijtama'a alaihi akan Allah za a iya haduwa akan Allah za a iya rabuwa in ba Allah ba to ko ne za a iya hakura da juna a baya mun faɗi asabar ko to duk wanda ba zai iya haƙuri da kai akan kuɗi ba ba zai iya haƙuri da kai akan dalilin son wata mace ba ba zai iya haƙuri da kai akan wani interest ba ko na siyasa ko mulki ko na abu na duniya to nan bai cancanta aboki ba zai iya haƙuri saboda bayan da za an samu conflict of interest dole ɗaya ne zai ɗauka to ɗayan ya iya haƙura da cewa in ka samu kamar ni na samu ne shi kenan sai a zauna lafiya abota ta gaskiya kenan sai ce idan kuma dalili na addini ya zo raba su to ta farraka alaihi a kai yanzu za a rabu ba za su taɓa yadda a yi compromise ɗin maganar addini ba saboda dama a kai aka haɗu shi sai tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun man kunna fihi bihin na halawatar iman duk wanda yake da abubuwa guda uku wanda ya ɗanɗana imani ya ji zaƙinsa ya kama shi yace an kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma ma. ya zama ya fi son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda yake son kowa ciki hadda abokansa kenan ciki hadda matarsa ciki hadda iyayensa nan Allah da manzon Allah sune number 1 to abu na biyu shine an yau an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama duk mutumin da yake so su yi abota saboda Allah ne yake son sa idan ka sa saboda Allah kake son wani to Allah zai sa albarka a ciki ta yanda dama Allah ɗin shi ne sanadiyar haɗuwarku kuma akan Allah za ka iya rabuwa da shi to Allah zai sa muku albarka da in Allah da ba ma za ku rabun ba saboda inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya abu mai kyau saboda Allah to Allah ba zai tozarta shi ba yanzu babbar abotar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar a cikin tarihi ka ji labarin ai abokinsa ne tun lokacin jahiliya kana jin tarihin Abubakar da Annabi ne da lokacin da suke jahiliya baka ji sai da aka fara musulunci nan ne abotar ta fara yi ta gaske shi ta har annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar ban taba samun mutumin da na ci moriyar abota da shi kamar abubakar ba a yaushe aka yi abotar ai bayan addini ne ai ba wani nufi tun na da ba na bayan addini shine asalin na gaske kafin a yi addini ai ba shi kadai ne abokansa ba abokinsa ba bayan addini ya yi abokai amma wanda ya fi kowa shi ne wannan saboda addinin saboda Allah abubakar ya rike shi kuma shi ma saboda Allah ya rike abubakar Allah ya kara yarda ga abubakar tsara salati da salama ga muhammadu rasulullah saboda haka ya zama akan addini ne kake son mutum hadarinsa shine idan kai abota da mutum kuma ka so shi irin wannan ƙaunar babu addini a ciki kuma ba saboda Allah ba to iya wannan abotar idan a siyasa ne zuwa iya morar siyasa da za a yi ne idan akan kuɗi ne zuwa iya lokacin da ake da take tafiya muku daidai ne idan akan mace ne iya lokacin da za ka samu mace ne idan akan wani abu na duniya ne zuwa lokacin da raka samu daga nan ya kare sa shine zuwa ran da za a mutu an kare ke amma idan saboda Allah ne ko a cikin kabari za a ci gaba kun san amfanin abota saboda Allah al-imam ibn al-qayyim a cikin kitabun ruh yayi babi akan talaqil arwah al-imam al-qurtubi ma a cikin a cikin at-tazkira wanda ya akan ƙarshen duniya da bayan rayuwar barzahu da zuwa lahira a tazkira fi ahwalil mauta wa umuril afira duk sun tabbatar da wannan cewa rayukan mutane suna ci gaba da abota ko da sun mutu suna cikin rayuwar barzahu idan mutum abokinka ne na gaske kabarinka daban shi ya mutu a wani kasar kai ka mutu a wata kasar shi ya mutu bayan shekara goma daga baya ka mutu to rayukan ku za su rinka haɗuwa suna hira kamar yadda da a nan duniya suke yi suka ce kai ba ma haka ba ma da Allah ya ce Allahu ya tawaffal an anfusa hina mauti hawan wallati lam tamut fi manamiha idan abokinka ne na gaske kuma kuna kan tafarki daidai to idan ya mutu ransa zai rinka fitowa suna haɗuwa da ranka suna abota a lokacin da kai kake mafarki shi yasa za ga mutum idan babban abokinka ne masoyi kuma rayuwa ta alheri aka yi saboda Allah to idan ya mutu sai ka rinka mafarkinsa kana ganin shi a kyakkyawan yanayi kana jin daɗin kafarka sai ka rinka jin farin ciki to wannan talaqil arwah ne saboda an yi saboda Allah Allah ba zai kwance wannan abotar ba duk da ɗaya ya mutu amma za su rinka haɗuwa da ɗayan in ɗayan ma ya mutu kuma sai su fi haɗuwa saboda yanzu kan an haɗu a guruf ɗaya kalla inna kitabal abrari fi illiyin wannan shine amfanin fruit din abota mai kyau akan addini saboda Allah ba zai taba yankewa ba Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alkur'ani duk wanda ya so wani suka yi abota ba don Allah ba zai yi da na sani a ranar kiyama Wa yauma ya abdu vani mu'ala ya daiye. ya laita ni ta haske macarar Sabila. Ya waina ta laita ni lam'ad ta shirme ranar Khalila. Na kada a balla ni anan zikiri ba na iri jiya anan. Sukarar Shaita Allah yace ranar ƙiyama ne za ga mutum nan duniya idan ran mutum ya baci sai tauna ya tsana, yana haka ka? Ko ka ga wuce yana haka? To a ranar ƙiyama duka biyun mutum zai sa hannunsa a baki yana cizo. ne yawon mai abu zalimu ala ya dai duk zai kura hannun biyu yana cizo saboda tsananin bakin ciki dalilinsa shi ya rinka cewa da ma ban yi abota da wane ba wane ya cuce ni ya waila ta laita ne lam anta me yasa da na sani da ban yi aboki da wani ba ya cuce ni ya cuce ka na mene daure kai a jikinsa dole ya jaka ba kai ka zama kai ka abota da shi ba sannan Allah maɗaukakin sarki ce in mutum ya shiga wuta to ba abota ko da don abokai ne in suka haɗu da juna a cikin wuta mutum zai ce shi bai da aboki sai ka ji suna fama na na shafi shafi'in wala sadiqin hamim gashi mu rasa wanda zai cece mu gashi bamu da aboki na gaskiya wannan abokan duk na banza ne aka rasu tafi ne ma juna kullama dakalat ummatun la'anat ukta abokin sai yana ciki in zo fadawa sai ce suwa ne Allah ya tsine muku shi ma sai ce wane ka zo ko Allah ya tsine maka sai ta tsine ma juna a cikin wuta Allah ka tsare mu sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ba su yi abota saboda Allah ba in an je ranar kiyama ba abotar ta ƙare sai su zama abokan adawa da juna la'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin abokai waɗanda suka yi abota za su zama abokan adawar juna sai idan akan tsoron Allah da nagarta suka yi abuta Zaka da wannan a takaice na ƙara tabbatar mana da cewa idan za ka yi abota da mutum ka yi abota da shi saboda Allah kuma ku yi rayuwa ta nagarta wanda za ku rinka umarta wa juna akan a yi kyakkyawa kuna yin munafasa kuna rige-rige da juna wa yusari'una fil khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa sabiquna sabiqun ku rinka rigegeniya da juna ka ni na ga abu kaza abun alherin ka gani ka tura masa shi ma yin wani abu ya turo maka ha za kaza kaza wani ni na azumi kaza za yi wani an ga wata duk da ku magana akan addini ne wani masallacin juma'a za ka yi sallah karfe nawa za mu haɗu mu je kaza yaushe za mu je hajju? kullum irin wannan mun samu dama ina za mu je umra yaushe za mu yi aikin hajji ya za mu taimaki marayu ya za mu taimaki mabukata Baban ka yana kaza kai kuma ka je ka gaida baban duk irin waɗannan kuna yin alaka tsakani da juna saboda Allah iyalansa shi baya nan ka kula da su ka taimaka musu ƴaƴansa kamar naka ta yadda in ya mutu ma za ka kula da su wannan shine abota saboda Allah duk abokin da ba zai iya maka irin wannan baka rabu da shi to sai dabi na biyu ko sharaɗi na biyu ko ka'ida ta biyu da take tabbatar da abota saboda na gaskiya ne shine taimako da tallafi da shiga cikin al'amarin juna duk abokin da in ka shiga cikin damuwa ba ruwansa da damuwarka in ka shiga daɗi kuna tare amma kana samun matsala sai watsa wannan ba abokin gaskiya bane wannan ba abokin gaskiya bane irin wannan abota ita ce aka fi yawan samun ta tsakanin 'yan siyasa da su galibinsu ba saboda Allah suke abota ba za ga mutum yana da masoya ce wani duk masoyansa ne Wani duk jama'ansa ne kaga taro a ciki a nan amma billahi lazi yana sauka duk za ka neme su ka rasa da dama ba don Allah suke son sa ba abun hannunsa da zai basu in yana basu suna son sa fa in min haradu wa in lam yutu minha idahum yasqatun sannan in ya basu suka karba kuma za su koma in ya ji an ba wani fiye da nasa kuma ya je zage shi bayan shi ma an bashi sannan in ka bashi yau ka bashi gobe ka bashi jibi gata idan baka bashi ba sai zage ka ya ne wani baya bashi to wannan abotar ta banza ce duk wanda ba zai so ka saboda Allah ba to wannan ba abokin ka bane iya gurgurdon maslahan kai da shi amma kar ka dauke shi a matsayin aboki me yasa kake yawan gani ake samun matsala tsakanin yan siyasa tsakanin su da tsakanin gwamna da mataimakinsa tsakanin shugaban kasa da mataimakinsa tsakanin wani da uban gidansa a siyasa saboda dama ba saboda Allah suke yi ba idan yana masa amfani to na sani sannan shi ma kuma dama yana lallaba shi ne saboda shi ma ya je hau yana hawa sai ya bol da shi sai ya banza da shi shi kuma dama yana amfani da shi a matsayin tool ne kawai kamar kamar sanda ce kawai saman kaho amfanin sa in ya gama sai zai jefar da shi a gefe ba tare suke ya dauke shi a matsayin kawai gada ce ka hau ka taka ka wuce ya yi ta amfani da su daga bayan shi kuma ya gane cewa ya yi ta haƙuri ya yi ta loyalty ana ta bi sai a ƙarshe shi ma da zai samu sai ce ni ma zan rama duk haka ne abota ce ba saboda Allah ba soyayya ce ba saboda Allah ba dama akan abun duniya aka gina to wallahi karshe haka take zama haka mace da za ta so mutum ba saboda Allah ba dama saboda abun hannunsa take son shi ko saboda shi yanzu saurayi ne matashi tana gani ya fara canzawa ba haka bane ba za ta so shi ba ko yana da lafiya yanzu in ya samu ciwo ba ruwanta da shi ko yana da fim ya shahara yana zuwa in ya juta shi ya daina tauraruwarsa ta daina ci shi ke ta ji ba ta son shi sai ta nemo wani mai tauraruwar haka shi ma namiji idan ya ga wata saboda ta kawai yake so daga kyan ya fara fejin shi kenan abu kaza na ta yake so abu kaza na ta yake so yana ganin wani abun ya canza shi kenan baya son ta to duk mutumin da zai so wani in ba saboda Allah zai so shi ba wallahi karshe sai shedan ya raba su dama shaidan ne ya hada abotar ya kawata maka kana son wani abu sai sa a jikin wacce ko a jikin wani sai kai ta binsa saboda abun to ran da aka kwace abun kuma shaidan kuma sai ya fita a cikin harkar sai ya ku da shi kai ko ba ka iya zama da shi ba idan za ka so mutum ka so saboda Allah sannan in za ku ci gaba da abota ku ci gaba da abota akan akwai taimakon juna saboda Allah Allah ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa shi yasa wani mawaki wa ma aktaral iswani hina ta'udduhum walakinnahum fil na'ibati qalilun idan lokacin da ake zaman lafiya kana da shi za ga ga masoya da yawa amma wallahi kana rasawa to sai abokinka na gaskiya shi da kadai zai zauna fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an fa fil ard ko a cikin matanka ne akwai da saboda Allah za ta zauna da kai kana da shi ba ta da shi tana son ka ne saboda kai ne kai ba saboda tana son ka ne saboda kai ne wane ba tana son ka saboda kai ne kai wannan din take so ba saboda wannan yana da abu kaza ko shine abu kaza ba na fata ku fahimta da kyau yanzu lokacin da na kadija ta auri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta aure ita ta aure Muhammadu ne ba ta aure Muhammadu Rasulullahi bane ba ta sani ba ba ruwanta kuma ta aure dan maraya ne kuma ta aure mutum ne kawai saboda ita ta lura da abin da muka ce menene kwalitin da kake so tana son gaskiya tana son amana tana son adalci tana son taimako sai ta ga duk yana da su sai ta aure saboda wannan abu ita bata san zai zama wani ba ko ba ruwanta da nawa yake da shi so da tunda ita tana da shi ya ishe su haji matar gaskiya kenan soyayya da abota saboda Allah kenan akwai mata irin waɗannan har kowane zamani wallahi ita tana so ka samu idan ta so ka samu ba don ita kai take so ka samu ba tana so ka samu ne don kai saboda ita tana jikinka ne koyaushe ba don ita ta samu ba a'a don kai ka samu ita daɗin ka kawai take so shi yasa idan ka rasa dama don kai take so don haka za ta ci gaba da zama da kai a haka Nana Khadija tana biyan manzon Allah su salama albashi fa aka ta aure shi yana ma'aikaci a gidanta a ƙarƙashin kamfaninta yana payroll ɗinta ta ce shi nake so akwai manya-manyan 'yan kasuwa akwai manya-manyan masu faɗa a je a makka a lokacin duk sun nemi auren ta ce ita ba za ta sake aure ba ya ishe ta tana cikin wannan ne sai ga annabi sallallahu alaihi ya zo a karkashin ta sai ce shi tana son sa a inda ya irin yanayin ɗabi'a ta mace ne za ta ce wannan ai ba class ɗinta bane ba class ɗinta bane kuma mata za su mata dariya ina za ta kai shi amma da yake ta bi kwaliti, tana binsa tana binsa tana binsa yana samun promotion har sai da ya zama Muhammadu Rasulullah duk wanda ta so mutum saboda Allah wallahi za ga Allah ya mata irin wannan yana tashi yana tashi abinda mata suke ribibin sai ga ya zama irin haka plus duk a wurin Allah haka yake ne sauki ne ba wanda ya san wane ne wane gobe iya abinda muke duba yau ne amma ba mu san me gobe ba wa ma yadri al mata zinahu wa ma yadri al Ganiyu mata ya'ulu mai kuɗi bai san ran da zai talauce ba talauci bai san ran da zai sabo ba duk a hannun Allah yake kuma Allah ya tashi raba kawai raba ke. kai rike can kai rike nan kai daidai lokaci kai kwata na mai gana kan wani kuma wallahi sai ka dinga haka ne Allah yake yanda ya ga dama zaka ka bi Allah kuma ka so mutum saboda Allah in kana son wani abu na arziki Allah yana iya sa arzikinka ta hanyar wane ne ka ki abota da shi ka je ka yi da wani inda ka yi da shi shi kuma lokacin da ya samu kai ma zai yi da kai sannan kai kuma idan ka rasa shi sai ya baka ran da kai ka samu kuma sai ka ce namu tare ne haka ake abota duk abokinka da bai cika waɗannan qualities din guda biyu ba ba addini ba taimako ka bar shi akwai wanda yana da addini tsantsa za ku je masallaci tare amma in ka talauce ba ruwansa da kai in ka tashi biki za ku rabu sai an gama daga baya ya zo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka tashi bikin dan uwansu ba a magana nawa ka tara kawai sai a zo mu haɗu kawai sai a ce to mu kwamitin abokai me za mu yi haka suke yi sai su ɗaɗɗauka lokacin da sayidina aliyu ya auri na na fatima ai haka aka yi annabi sai ya ce ma sai an yi walima fa yace to ai ba da kuɗi abokai ne suka haɗa kuɗi aka yi walima haka ake yi saboda haka abokin da zai shiga cikin damuwarka ka riƙe shi a matsayin aboki shi yasa wani lokaci za ga mutane wanda suke da fatsana suke da wayo zai iya gwada abokinsa ko wata da yake so ya gani ya gaskiyarta take ko ya gaskiyarta yake akan abotan sai kamar babu abin a gaya za a ƙari idan ba abin idan saboda Allah yake son ka zai ci gaba da zama da kai sawa'un akwai ko babu kuma ita rayuwar nan mu gane cewa abota tana da amfani ta fuskar kaga aboki a sanadiyar aboki zaka iya arziki a sanadiyar aboki zaka iya ilimi a sanadiyar aboki zaka iya mulki a sanadiyar aboki zaka iya samun kariya daga sharri a sanadiyar aboki kana iya samun aljanna wallahi akwai mutumin da bai da aikin da zai cika masa ya kai shi aljanna amma abokinsa ne Allah zai sa ya masa ciko Ki sa amfanin aboki na gari kenan idan kuka yi abota mai kyau a nan duniya ta sai aka je lahira kana da kalmar shahada amma ka yi tsiya kana kuyawa abokinka kana wasu abubuwa shi bai sani ba amma kun ci gaba da abota ko kuma ayyuka na alkhairin ka ba su kai yanda kai za ka je aljanna ba kai Eh sai ka je remedial a wuta wannan abokin naka wallahi yana iya maka ciko a je aljanna shine ma'anan ceto da za a yi tsakanin masoya da masoya duk mutumin kirki kai kokari ku yi aboki saboda ta yiwu in an je lahira ta hanyar ta ne ka samu shiga aljanna in an barka kai kaɗai ba za ka je ba idan aka zo ceto a ranar kiyama Allah zai ceto annaba za su yi ceto mala'iku za su yi ceto mutanen kirki za su yi ceto sai kuma a zo ceton masoya masoya shine iyaye da 'ya'yansu mazaje da matansu abokai da abokansu irin wannan shi da ma'anar wallazina amanu wa taba'atum durriyatuhum bi iman alhaqana bihim durriyatahum daga cikin ceto akwai ceto na daga daraja akwai ceto na fita daga azaba a shiga rahama aljanna tana da matakai matakai har hawa ɗari ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin miji da mata ai aikin su ba iri ɗaya bane ta yi ɗaya yana hawa na casa'in ɗaya kuma yana hawa na uku kuma duka aljanna ne ya za a yi a rayu tare dole ɗaya ya ja ɗaya waye kake ji zai ja wani kaga amfanin auren mace ta gari kenan in ita ce ta ci tana ta sallah kana ta bacci kai kuma kai kuma kana hanawa ka barka ta ci gaba da yi tana so ta je islamiya kana hanawa tana so sai karatun in kai ba za ka yi ba ka barka ta yi ku ci gaba da zama da ita saboda wannan abun to in an ji lahira ta je sama kai kuma kana nan ai ita ba za a sauko da na sama ya dawo kasa ba amma ana iya promotion da na kasa ya je sama za ka sai ta ja ka dan kwali ya ja hula ke amma wani matarsa tana son abubuwan daga tashi baya so ni fa bana son hijab din nan kin ga bana son irin wannan ba na son irin wannan ki fito da gele a rika gani in ga kin zama presentable ita kuma ta ce a ah, ita ita wannan an hana su a islamiyya a ah, ita ba tarbiyyar gidansu ba ce to ka bi nata tana da amfani a wurin ka. wata kuma miji shi zai jata wanda kuma shi ya fi yawa ta ɗauki takaitaccen misali tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha ka tuna da wannan soyayyar da take tsakaninsu yanzu na Aisha ta isa a aikinta ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta isa ba in dai don aikinta ne wannan gidan na alwasila ba wanda ya isa shiga wannan gidan sai manzon Allah sallallahu shi kada yace la yanbaghi illa li abdin min ibadillah mutum bai da kada Allah ya gina masa alwasila ko an zama ba wanda ya ise shiga wannan gidan sai shi kadai wa arju an akuna ana huwa ina fata ni ne kuma shi ne ya an yaba ataka rabbuka makaman ba amma in ya shiga gidan shi da wa zai shiga da Aisha shi da wa da Khadija shi da wa da Sauda shi da wa da Hafsa shi da wa da Ummu Habiba shi da wa da Maimuna shi da wa da Safiya shi da dukkan matan nan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da ya saki na Hafsa sai mala'ika ya zai ce masa inna Allah amuruka an a Hafsa Allah ya ce zo in ga maka kai kome ka mai da ita fa ha sawwamatun qawwama saboda tana yawan azumi tana yawan sallah wa ha zawjatuka fil janna gidanka na aljanna na hadda ita ce albarkacin waye ta samu mijinta aikinta zai iya sa ta samu wannan gidan to ke ma mace in kika zauna da mutumin kirki mutum na nagari kika kaunace shi bai da kokobo bai da wane ne bai da kaza amma saboda Allah kika so shi to sai Allah ya sa ya je babban aljanna za ki shiga babban gida a nan duniya kina karamar yarinya a lahira yake zama babban yarinya to wannan shine a takaice dan abin da lokaci zai bamu dama mu faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya mu abokai na gari abokai da za su so mu saboda Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh